faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara duk wanda ya aikata wani aiki kwatankwacin ƙwayar zarra kwatankwacin ɗan ƙaramin jan kiyashi na alkhairi ya rahu to zai ga wannan abin da ya aikata zai ga sakamakonsa wa ta'ala kuma allah maɗaukaki ya ce wama tuqaddimu li anfusikum min khairin babu wani abu da za ku gabatar wa kawunan ku shi na alkhairi face tajiduhu za ku same shi inda Allahi tabbaci a gurin Allah huwa khairan shine ya fiye muku alkhairi daga dukkan wani abin da ba wannan ba wa a'zama ajra kuma za ku same shi mafi girman sakamako da lada da Allah zai ba ku fiye da abin da kuka aikata wa ta'ala kuma Allah madaukaki ya ce wa ma tunfiqu min khairi babu wani abu da za ku ciyar na alkhairi fa inna Allah bihi alim ko wa ma tunfiqu min khairi dukkanin abin da kuka ciyar na alkhairi fa inna allaha bihi alim haƙiƙa allah cikakken masani ne da wannan abu mala ce wal ayatu fil babi kathira ayoyin da suke magana a ƙarƙashin wannan babi na dagewa da jajircewa akan bin allah suna da ɗimbin yawa ma'aluma kuma ayoyi ne sanar waɗannan ayoyi da mala fara gabatarwa kafin shiga hadisai za mu ɗauka mu bayani a matsayin karatun mu na yau insha Allah ta'ala mala ce babul mujahada babin dagewa da ƙoƙari malamai suke cewa abin da ake cewa almujahada shine dukkan wani iko da dama da kake da ita ka miƙa ka bayar ka tafiyar da ita akan aikata aikin biyayyar Allah da barin abin da ka san sabo ne duk wata dama da kake da ita duk wani iko da kake da shi duk wani nishadi da karsashi da kake da shi ka tafiyar da shi ka aiwatar da shi ka miƙa shi ka bayar da shi wajen ganin ka aikata aikin da yake biyayyar Allah ce wajen ganin ka bar abin da ka san saban Allah to wannan shi ake cewa mujahada to shine malamai suke cewa irin wannan jajircewa da dagewa na mika dukkan wata dama da karfi da iko da kake da shi don ganin ka tafi da shi akan bin Allah da kaucewa sabansa kashi biyu dagiya da ƙoƙarin da ake cewa mujahadatun nafs wato sa zuciya sa kanka a kan kanka kai kanka ka dage ka tafi da dukkan wata dama da kake da ita a wajen ganin ka ba allah ka kaucewa sabansa wannan abin da ya shafe ka kenan kai tsakaninka da mahalicin kashi na biyu kuma shine ka dage ka jajirce wajen ganin wani kashi ma sai ya bi Allah ko sai ya bar abin da yake saba wa Allah saboda haka zai zama babin yana da alaƙa da bayani akan yadda bawa zai mu'amalanci ubangijinsa wajen ganin riko da addininsa a kan kansa da kuma ƙoƙarin ganin wani ma ya yi riko da addinin Allah ko kuma ya bar abin da yake wato saba wa Allah wannan shi ake cewa mujahada to ƙoƙari na kaga waninka ya ba Allah ya bar saban Allah yana samun gindin zama ya cika ne idan kai kanka da za ka yi ƙoƙarin waninka ya bi Allah ya bar saban Allah ka tsayu da yin wannan aiki na bin Allah da kuma kaucewa sabansa amma yanda aka ce kai baka tsayu da bin Allah ba baka bar sabansa ba kuma kana so wasu su bari wannan saban kana so wasu su yi wannan biyayyar da dagiyar akan yinta to ai wannan an yi baya bane an gudu ba tsira bane an fahimta ko so da haka malamai suke cewa in ka kalli babin a dunkule ina sanar da mu cewar babi ne mai ƙoƙarin ya sa ka akan cewar ka zama mai umarni da kyakkyawa da hani daga mummuna a kan kanka da waninka to shine mujahada ka tabbatu akan haka ka dage ba gudu ba ja da baya to shine malam sai ya kawo ayoyi da suke da alaka da wannan babi suke fito da wannan ma'ana ƙarara a fili sai fara da kawo aya ta 69 cikin suratul ankabut ya ce ƙalallahu ta'ala allah maɗaukaki ya ce na jahadu fina waɗanda suka dage suka jajirce fina game da neman yardanmu lanahdiyannahum tabbas hakika wallahi za mu shiryar da su subulana zuwa ga hanyoyinmu na shirya zuwa ga mu wacce take madaidaiciya mai isar da wanda ya bita zuwa ga gidan rahama wa inna Allah lama'al muhsinin kuma hakika Allah yana tare da bayinsa masu kyautatawa cewar da Allah iwa na jahadu fina malamai suke cewa da Allah yake nufi a nan waɗanda suka mika dukkan wata dama da suke da ita suka tafiyar da dukkan wani iko da suke da shi wajen ganin sun biyayya ga Allah wajen ganin sun bar da yake sabon Allah kuma sun tsayu ƙari akan haka da yaƙar wanda ya kafircewa wa Allah